حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين waɗannan manzanni da muka aiko muna jinkirtawa abokan gabarsu ba ma gaugawar yi musu ba saboda talala a gare su har idan halkar da su ta yi jinkiri manzanni suka ɗebe ƙauna daga halkar da su su kuma kafiran suka yi zaton manzanninsu sun masu ƙarya cikin abin da suka yi musu alkawari na uƙobar masu karyatawa za ta same su kuma za a tseratar da muminai ana cikin wannan hali sai nasarar mu ta zo wa manzanninmu manzanni da muminai su tsira daga halakar da ta afkawa masu ƙaryatawa ba a mayar da azabar mu daga mutane masu laifi yayin da ta sauka a kansu